wani ya wadatu da yin addu'a yana cewa ai mu mun riga mun tsira ai mu ahlus sunna ne ai mu ɗan salaf ne mu shikenan mun riga mun tsira mun haye baka haye ba har yanzu tunda baka mutu ba nawa nawa ne wanda suke da'awar sunnan kuma suka je wuta nawa nawa ne suka da'awar salaf din suka je wuta da yawan su wasu da dama sun je wuta amma suna da'awan haka saboda rashin bin gaskiyar hakikanin tafiyar yasa suka bace ta hanyar shedan ya ga daman batar da kai zai zo maka ma ta hannun da kake da'awan shari'ar ma ta nan zai batar da kai yana da wayo ai ta wannan hanyar zai jefa ma shugaba yana da wayo sama da yadda kake tunani yana da hanyoyi da yawa da yake hallaka bayi in kai malami ne ya san hanyar da zai biyo maka in kai jahili ne dama ta fi sauki in kai mai son zuciya ne dama ta fi sauki kowaye kai yana da hanyoyi da fikirori da yawa da zai rika zuwa maka da shi yana cewa ga hanya ga hanya daga nan ne mutum sai dilmi ya bace ya batar kuma ta wannan hanya to ashe kaga magani irin wannan matsala ka roki Allah ya shiryar da kai ta fuskan sa kake nema ba shiryar wani ba domin duk shiryar da aka baka in ba shiryar Allah da manzansa ba wallahi ka fadi kuma wallahi sai ka ji wuta bayin alkhair alhadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi kyawun shiriya shine shiryar manzo Allah duk wanda yace ya shiryar da kai ko ya dora ka akan hanyar tsira in ba annabi ya dora ka ba shirme ne shirme ne shi ma kanshi bai da tabbas annabi ne kadai in kaba kake da tabbas shine kadai wanda Allah ya gaya mana cewa in an bi shi ba kokonto akai amma duk wanda ka bi akwai yiwuwar gaskiya ne ko ba gaskiya bane amma annabi ne kadai in ka bi kake da tabbas ɗari bisa ɗari za ka tsira amma duk wanda ka ba a nan duniyar kowaye sunansa in dai ka bi shi da soye-soyen ransa ko da wasu maganganu nasa wallahi za ka bata wa in tu dai akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah in kai mabi in kai biyayya da mafi yawan mutane za su batar da kai yace kowa in ya faɗa magana ai mun duk muna tare da wani ma bai gane gaskiya wai sai ta hanyar babatu wai shi nan ne ke wai hanyar da yake gane gaskiya ke in ya ga malami ya iya babatu to ta nan kuma ke gane cewa wani malami akan gaskiya ke in ya ga malami ya iya sukan gwamnati ta nan ke gane malamin na akan gaskiya ke in ya ga malami wani ma in ya ga malami ya fiye tawalu da sakin zance ta ne ke gane wa malamin na akan gaskiya ke shi ke da cewa na akan gaskiya ke ba ta nan bane ba ta nan bane duk abin da mutum zai faɗa duk iya zancensa duk iya wa'azinsa ka duba ka ga abin da yake faɗa ya dace da koyar manzo Allah ya dace da abin da Allah ya sauka cikin littafinsa ya dace shi kenan sai ka bi shi shi ma ya ci albarkacin annabi ba dan shi ba amma ba abin wani dan karan kansa sai dai shi ma ya ci albarkacin manzo Allah shi ya ci albarkacin manzo Allah ne yasa kake bin sa amma ba wai dan karan kansa to shi sa wannan addu'a tana da buƙatar kowane irin mutum ya rika wannan addu'a ko da kana cikin musulunci ko da kana kan shirya yanzu ba ga shi wannan sahabi ba bai sunan shi a abdullahi bin salam tun da ya karanta a cikin littafi ake cewa annabin ƙarshe zai bayyana mutumin na ana da'awan cewa ya kai shekara yana ya kai shekara wajen 200 a duniya ba tun da tun kafin bayyanan manzon Allah yake yake ta kwafa yana roƙon Allah yana ce Allah karka kashe ni sai ka hada da annabin nan na ƙarshe na yi imani da shi ta ganin yana da'awa ce roƙo yake Allah ya hada shi da wannan shirya ido biyu ya karɓe ta ko da ko kana roƙon shirya in dai zuciyarka ba ta natsa ta daidaita cewa kowa ta zo hannunsa shiryan nan ko da gawa ta zo in dai shirya ce zaka bi ta ba ko ta zo ba zaka bi ta ba saboda a zuciyarka ka sa kokonto kana da zaɓi to ana so in kana neman shirya kakka nemi zaɓin kowa cewa sai wani a'a duk wanda shirya ta za zaka karba to sai Allah ya ganar da kai ta domin kuwa bambancin wannan Abdullahi bin Salam da wa'incan Yahudawan da suka zo suka zauna a garin Madina ai bambanci yana da yana da nisa yana yana yana da nisa sosai to shi Abdullahi bin Salam addu'a yayi ta yana Allah ka nuna min annabin karshen nan imani da shi yace wallahi sai da aldabi ya bayyana yana raye bai mutu ba ya zo ya ce da ya zo garin madina sai ya tadda manzala sallallahu ya ce kalmar da ya fara ji daga bakin manzan allah yana cewa ya ayyuhan nasu afshi salam wa at'imu at'am ya ku mutane ku yada sallama tsakanin ku ciyar da mutane abinci wa sallu fil laili wan nas niyam ku yi azumi ku yi wato ainihin sallah cikin dare mutane suna wato ainihin bacci yace ina kallon fuskansa na san cewa wannan fuskan ba ta makaryata bane ya ce daga nan ko sai mika wuya ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kaga da yake ya nemi shiriyar sai Allah ya bashi kana zaune kai ka ce wai ka shiryu ai na ka shiryu ka ce wai ka gane yaushe ka gane ta ina ka gane waya ganar da kai shi din waya ganar da shi wayancan su kuma kaga da suka zo da yake akwai san rai wajen cewa idan manzo Allah ya bayyana za su yi imani da shi sai Allah ya kasa ganar da su gaskiya su ne yahudawan bani quraiza da bani yahudawan banu nadir nadir sun sa a ransa cewa dole in dai wannan annaban zai bayyana ya zamana su a sharaɗinsu dole ya zamana ɗan cikinsu ne daga jininsu zai fito to kaga kenan tun daga nan sun faɗi wajen bin shirya da annabi ya bayyana sai suka kafirce masa saboda tun farko wasu sa ke halasi wajen neman shirya ba sai Allah ya hana su shirya ku ka'idar Allah ne wannan shi shi yasa ya ce Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa da tsoro da takawa dan idan ka bi shari'a to ana bukatan ka sa takawa a ranka an fahimta akwai wanda za ka gaishe yana kan hanyar shari'a amma babu takawan ku nan kuma akwai matsala